This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokacin Ibrahim Almasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Laraba sha biyar ga watan Mayu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanun labarai. To Ibrahim sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya bayyana takaicin yadda rundunar tsaron Isra'ila ta zafafa har-haren sojinta a ciki da kewayen Rafa. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya sake jaddada wa ukraine cewa amurka za ta ci gaba da tallafa mata yayin wata ziyarar aiki a wani yunkurin ganin ta farfado da sarrafa kayayyaki a cikin gida amurka ta sanar da lafta motoci kirar da masu amfani da lantarki haraji mai yawa da fayafayen tsotso makamashin rana To, kani labarin kenan. A babin rahotanni za a ji cewa a Najeriya bayan kusan shekara guda da kaddamar da rijiyoyin man kwalmoni da ke jihohin Bauchi da Gombe, al'amarin na neman shiriri cewa. a matsayin mu na shugabanni bai kamata mu tada husuma ko wani abu amma abu babu daɗi abin ya ba mu mamaki shugaban ƙasa zai taso takanas ta kano ya zai kaddamar da abu amma ya kasance an mai da shi wajen ya zama saura Idan mun kada gane kuma za a ji yadda faduwar darajar takardar kudin CD ke lahani ga harkokin kasuwancin kasar. an lose almost about 5,000 Ghana cedis kai kowane 10,000 kai business ka fadi kenan ba business ba ne. Kamar kowace ranar Laraba yau ma za a ji shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faru Sanyin na ke gabatarwa. Inda yau za a ji ci gaban tattaunawa da wasu gwamnonin arewacin Najeriya kan batutuwa daban-daban kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa jiya talata cewa ya yi takaicin yadda rundunar tsaron Isra'ila ta zafafa har-haren sojinta a ciki da kewayen Rafa da ke kudancin birnin Gaza, wanda ya raba akalla mutum 450 da muhallansu a makon da ya gabata. wannan yana daɗa kawo hana shigar da kayayyakin jinƙai sannan yana daɗa ta'azzara mummunan al'amarin da ake fama da shi abinda na'ibin mai magana da yawun shi wato yawun shi farhan haq ya faɗa kenan ya faɗa wa manema labarai kenan a sharkwatar majalisar ɗinkin duniyar a wani bangaren kuma hamas ta ci gaba da harbin kan mai uwa da wabi da rokoki wajibi ne a mutunta kuma a kare fararen hula a koda yaushe a cikin rafa da ko'ina a cikin gaza cikin makon da ya gabata sojojin isra'ila sun zafafa yin ruwan bama-bamai da hare-hare a rafa yayin da suke umartar mutane su kaura zuwa wasu sassan birnin sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya yi wa ukraine alkawarin cewa amurka za ta ci gaba da tallafa mata yayin wata ziyarar aiki da ya kai kif jiya da lata muna tare da ku a yau sannan za mu ci gaba da kasancewa tare da ku har sai mun tabbatar cewa ukraine ta samu tsaro 'yancinta da damar ta zaɓi yadda take so ta tafi da al'amuranta abin da blinken ya faɗa kenan bisa rahotannin reuters shugaban ƙasar ukraine volodymyr zelensky ya bayyana godiyarsa ga amurka da abin da ya kira tallafi mai mahimmanci yayin wata tattaunawa da blinken majalisar dokokin amurka da shugaba joe biden sun rattaba hannu a watan jiya akan kudurin ƙarin tallafin soji ga ukraine A yunkurinta na ganin an farfado da sarrafa kayayyaki a cikin gida, shugaban Amurka Joe Biden ya sanar a jiya talata cewa zai aza wato zai aza haraji mai yawa akan motoci kirar China masu amfani da lantarki da sabbin haraji akan chip ko kwakwalwar kwamfuta da fayafayen tsotso makamashin rana ko solar cells da kuma batiran lithium ion. ba za mu bari China ta cika mana kasuwanninmu da kayayyakinta ba lamarin da yake sa sashen kere-keren motocin Amurka kasa gogayya yadda ya kamata abin da ya faɗa kenan. Ya ƙara da cewa zan tabbatar da haka ta hanyar la'akari da dokokin kasuwanci na duniya. sanya wa motoci masu amfani da lantarki kirar cana wanda aka fi sani da evis a takaice haraji zai ninka har sau hudu ya kai kaso ɗari su kuma solar cells da sauran na'urorin da ake shigo da su daga cana za su fuskanci kaso hamsin cikin ɗari na harajin wato yana nufin rubanya farashinsa na yanzu yawan harajin da ake biya akan wani nau'in karfe da safarar aluminium zai haura zuwa kaso ashirin da biyar fiye da farashin da ake biya yanzu sau uku. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To an jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu arewacin Najeriya inda ake fargabar karfa ya zama ta leƙo ta koma game da shirin tono mai da iskar gas a jihohin Bauchi da Gombe. Abdulhamu Muhammad gare ka. kimanin watanni goma sha ɗaya kenan tun kaddamar da tonon albarkatun man fetur da iskar gas da aka samu a rijiyoyin kwalmani a jihohin bauchi da kuma gombe idan za a yi tunawa tsohon shugaban kasa muhammadu buhari da shugaban kasa na yanzu ahmed bola tinubu a lokacin yana dan takarar shugaban kasa suka halarci wajen kaddamar da rijiyoyin man fetur din da iskar gas a kwalmani Gwamnan Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad kauran Bauchi ya halarci wurin kaddamar da rijiyoyin albarkatun man fetur din ya shaida cewa shi da gwamnan jihar Gombe suna da fahimtar juna don tabbatar da an ci gaba da aikin haƙar man fetur din a halin yanzu batun ba na gwamnonin bauchi da gombe ba ne ya kunshi sauran gwamnonin jihohin arewa baki daya amma dai abin da muke sani shine da ni da takwara na gwamnan gombe muna bibiyan abun kuma kun san 'ya'yanmu ne suke aiki a nnpc amma a matsayinmu na shugabanni bai kamata mu tada husuma ko wani abu amma abin babu daɗi abin ya ba mu mamaki shugaban ƙasa zai taso takanas ta kano ya zo ya kaddamar da abu amma ya kasance an mai da shi wajen ya zama saura ba komai kuma mun tattauna da muka je kaduna mu gwamnonin jihohi sha tara nan na arewa tunda wannan rijiyar mai na gargashin gwamnatocin jihohin arewa ne to akwai kudurori iri-iri wanda ba na so so in yi magana a kai sai lokaci ya yi za ku ji magana da za mu yi a matsayinmu na gwamnonin arewa gwamnan jihar gombe muhammad inuwa haya dan majan gombe na tambaye shi sun zuba ido kenan kan batun babu magana sai ya ce ba haka ba ne a bisa tsarin doka na najeriya ma'ana na tsarin mulkin gwamnatin tarayya ita take da dama na sarrafa harkar da ya shafi ma'adinai da kuma mai da gas saboda haka da gwamnan gombe da na bauchi akwai iyaka inda zai je a kan wannan kuma bayan wannan lokacin da shugaba buhari ya zo ana rantsar da ni gwamna wallahi yana cikin abin da na zai buhari da shi yadda za a yi a kokari wannan abu ya tabbata kuma dai man nan ba wai fa wai lokacin da aka gan shi yanzu ne shine aka sanya na nan kuma na tinkari wannan shugaban kasar na tunatar da shi cewa lokacin da aka zo yin wannan kaddamarwar ya zo ya zo kuma ya yi alkawarin a iya duk matakin da shugaba buhari ya bar wannan alamar zai ci gaba yana nan a gurin mu a ajiye na tuna masa ya ce ya eh, hakika ya ce to ka rubuto ka abun da kuke bukata kuma na rubuta kuma zan bashi kuma na san zai dau mataki insha Allah sai dai kuma bincike ya nuna cewa a ƙarshe ƙarshen mulkin tsohon shugaba muhammadu buhari cikin watan Nuwamba shekara ta 2002 kamfanin nnpc da kamfanin nndc suka fara haƙar ɗanyen albarkatun man fetur a rijiyoyin man na kolmani guda biyu masu lambobin opl 809 da kuma opl 810 abdulwahab muhammad wani amurka daga bauchi a najeriya to da abdulwahab Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Aisha da kashi na biyu na labaran duniya. Wani gagarumin bincike da ake shirin gudanarwa a Afirka ta kudu zai kasance wata babbar nasara a fannin yaƙi da cutar tarin fuka wato tv. ta yiwu sabon maganin cutar ya zama na farko da zai taimaka wajen kare kamuwa da cutar da ke shafar huhun dan adam musamman tsakanin matasa da mutanen da suka manyanta cutar da tafi kasancewa ruwan dare sannan kuma sabon rigakafin cutar tv da aka samu a tsawon sama da karni guda cutar ta tarin fuka na daga cikin jerin cututtuka mafiya muni a faɗin duniya ita ce babbar makasudin mace-mace tsakanin mutanen da ke fama da cutar hiv kwayar kwayar cutar da ke haifar da aids sannan tana da wato tana sanadin kisan akalla mutane miliyan 1.5 a duk shekara duk da cewa ana iya maganinta da kuma jinyarta dr norpumelelo mthufa ita ce take jan ragamar wannan yakin tana kula da sashin masu fama da tarin fuka a wani babban asibitin gwamnati a johannesburg we want to end tb but we don't have much even drugs that are being uh, developed for TB. We've got very few drugs that are developed for. Tace muna so mu ga bayan cutar tarin fuka sai dai kuma ba mu da karfi sosai ko da ko a bangaren samar da magungunan da ake sarrafawa na TB. Muna da magunguna kalilan da aka sarrafa na TB a na wani dan wa'adi. Wannan rigakafin zai taimaka mana matuka. A ƙarshe alkaliman waɗanda suka fito kaɗa ƙuri'a yankin kashmir na india ya kusan zarta Alkaluma mafi girma da aka taba samu a ranar litinin yayin da mazauna yankin suka yi dafifi a mazaɓu a fadin srinagar a zagayen farko na babban zaben kasar tun bayan da minista Narendra Modi ya janye matsayin yankin na Himalaya mai kwarakwaryar yancin cin gashin kai. Ya kasance alkalima waɗanda suka fito kaɗa ƙuri'a mafi yawa na biyu cikin sama da shekaru talatin. Yawan al'umma da suka fito zaɓe ranar Litinin wanda ya kai kimanin kaso talatin da shida ya sauya alkaliman da aka saba gani na ƙarancin fitowar masu zaɓe sama da alkaliman da suka fito zaɓe zaɓe a 2019 na kaso 14.43 alkaliman waɗanda suka fito zaɓe a ranar litinin ya gaza alkaliman da ake bukata su fito a al'ummar indiya na kaso 62 a cewar turawan zaben yankin baki ɗaya komai ya gudana cikin kwanciyar hankali a filin zaɓe ba tare da aukuwar wani mummunan lamari ba yayin zaben kazalika a lokacin gangamin yakin neman zaɓe a cewar manyan turawan zaben jammu da kashmir panduran kundbarau pole To gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai rahotonmu na biyu wanda zai kai mu kasar Ghana inda faduwar darajar takardar kudin CD ke dada durkusar da harkokin kasuwancin kasar. Ritwan Abbas gare ka. A cikin wani jawab, Guta ta ce wannan matsala da ke tattare da tashin wasu caje-caje daga yankin Aishiya na sa kudin yin haraka na fin karfin mutane. Akan haka na kwaɗaito in ji bakin 'yan kasuwa ko tireda. Da farko dai na tuntuɓi cibiyar 'yan canji kudaden waje ne inda na sadu da Alhaji Ali English. Hakan ko lalle yadda CD yawan yin tangal-tangal yakan shafi aikinsu na canji sai ya ce. cd dan gane duka zai nuna damuwansa domin na kasa arzikin ka ne inda kudin ka bata da wata kima ko bata da wani karfi an hada ta da dola. To wannan zance ba sabuwar abu ba ce tun da aka kafa gana gana ta soma cin CD ta rabu da a British West African Pound tun wannan lokaci wajen shekaru 60 da wani abu kenan. tun lokacin da ma sidin ke da karfi against pound da dollar ya zo shi nan shi dollar da pound ma duk sun sarce masid a lokaci ma da saboda ganda ratin ma yake har sake ya kuɗi aka redenominate wato fasalin sidi shi sa damuwanmu ne haka kuma guta su kuma damuwansa ne ga dai abin da wasu saura jama'a 'yan haraka ke faɗi. sunana mustapha abbas da bizab electronics yadda cdad appreciate cikin garin ga gaskiya ya bari business mu duka yanzu ya fadi saboda me eh, before muna sai cd na 1 is to 12 ghana cedis amma yanzu cd na ya zama 14.5 is to one dollar, which is almost every hundred Ghana cedis. Ya kamata ka kara two hundred and fifty Ghana cedis, and ka samu hundred dollar. Wadi yanzu mu do shi business in duka ka fara business in ka ten thousand US dollars. Ten thousand US dollars that have ne ya kamata ka kara twenty five thousand Ghana cedis. Sannan ka samu ten thousand dollars. Can Ten kudinka. Yasa that means in mm, kana business da dollar, yau mu doke shi ka ten thousand ko thousand dollars ka je ka sayi business outside in zo automatic yanzu be da need ka fight kama kana neman riban ka ba ka samu yanzu an ka lose almost about Five thousand Ghana ko kan ten thousand. ka yi e business ka fadi kenan ba business ba ne sunana ali mustapha uh, ina cirewa da laptops da lori izan akwai canji cikin cd da dollar ina affecting saboda dan times da dollar ke kasa cd kuma ke kasa da izan ka zo shop na kai ka samu laptop kaman 800 cd amma this time ga 1500 amma ka samu laptop dollar dai shi ne kudin da aka fi yawan amfani da shi a harkokin duniya in karfin ya yi wa kudin kasar ka zarra kwarai za ku ji ba daɗi radwan allah muktar abbas sashen hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. A gaida Ridwan, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a hausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba. baki mai yanka wuya. Jama'a Assalamu alaikum. A cikin shirin na wannan makon za mu kawo muku rukuni na biyu na tattaunawar da muka yi da wasu gwamnoni hudu na jihohin Najeriya. ƙasashen najeriya ke fama da su taɓarɓarewar ilimi da rashin aikin yi na kan gaba-gaba shin me gwamnonin jihohin yankin suke yi domin shawo kan waɗannan matsalolin yanzu haka muna tare da gwamnoni uku zuwa hudu daga yankin domin samun amsoshin waɗannan tambayoyin akwai gwamna umar namadi na jihar jigawa haka kuma muna tare da muhammad nasir idris na jihar kebbi sai kuma mataimakin gwamnan jihar sokoto injiniya idris muhammad gobir haka kuma muna tare da gwamnan jihar niger muhammad umar bago to bayan waɗannan muna kuma tare da mutane wato musamman 'yan najeriya mazauna nan amurka waɗanda su kuma za su gabatar da tambayoyi ga bakinmu kakan ku muna yi muku barka da shigowa a cikin wannan zauren To idan na fara da gwamnan jihar Jigawa, na san da cewa ilimi na ɗaya daga cikin abubuwan da da daman ku kuka yi yakin neman zaɓe a lokacin. To sai dai ana ganin yadda ilimi yake kuma ana ganin cewa kusan shekara takwas yanzu jihar jigawa ba ɗauki sababbin malamai ba tare da wasu matsalolin da ake ganin bangaren ilimi yana fuskanta anya da gaske ake za a cika waɗannan alkawura da aka yi wa jama'a a lokacin yakin neman zaɓe a to gaskiya ne ilimi yana ɗaya daga cikin mu guda goma sha biyu da muka yi yakin neman zaɓe da su a jihar jigawa kuma alhamdulillahi abu na farko da muka fara yi da muka shigo shine ita kanta ma'aikatar ilimin muka duba ta ma ga yadda take da girmanta sannan muka tabbatar cewar idan dai ana so aikin ne ya tafi daidai to ya kamata a rage burokrasi a cikin harkar aikin saboda haka muka raba ma'aikatar ta zama kashi biyu muka yi a makarantar kula da ilimi mai zurfi da kuma ilimi matakin farko wato basic education da higher education wa kowace aka yi mata kwamishina na daban sannan wannan ya ba da damar cewar za a samu kula ta musamman a kowane bangare so wannan shine abu na farko da muka fara abu na biyu tunda mun yarda cewar ilimin nan shine garkuwa da muka zo kasafin kuɗi na jiha na farko a kashin harkar ilimi ita muka ba kusan kashi 32 bisa ɗari na kasafin kuɗin jihar jigawa na shekara ta 2024 wannan gaskiya ya ba mu damar mai aibuwa da yawa a magana da ka zo sannan muka zo ɗaukan malamai malamai a harkar ilimi musamman wato duk idan aka ce maka za ka iya wadata kowace makaranta da malami da iyayen malaman da suke bukata abu ne wanda ke ba za ka shi cikin sauki ba saboda haka abin da muka ga ya dace shine mu ɗauki census na ina makarantun su shiga baki da so yanzu dai muna da complete census na malamanmu a kowace makaranta da suke da shi har jigawa mun san yawan malamin mun san makaranta malami nawa ne mun san guda nawa ne wani malami ne yake koyar da wani subject da waye yake koyar da wani duka muna da wannan saboda ka base da muka samu wannan shi yasa muka fitar da policy na farko dai muka ga cewar hada makarantun nan da malamai zai wahala sosai muka kawo harkar technology a cikin ilimi din muka yi ilancin wani abu da ake kira jiga compete wanda yake wannan zai ba mu damar malamai a sa masa kayan lesson plan da sauran duka abin da ake so a koyar a cikin na'ura sannan a gudanar da karatun. Na'am to a bari mu je ga tambaya ta gaba da zamu yi wa gwamnan jihar Kebbi. Wani rahoto da cibiyar da Cable Index ta fitar ya nuna cewa jihar Kebbi kamar ita ce kan gaba wajen adadin ɗalibai yara waɗanda ba sa zuwa makaranta wanda jihar Kebbi tana da kashi 67 da ɗigo shida wanda ya nuna cewa kusan daga cikin kowane yaro goma a jihar Kebbi yaro bakwai ba sa zuwa makaranta. Shin wannan anya bai ta muku da hankali ba kuwa? wannan sakamakon da aka fi suwa mu dai ba mu yadda da ba gaskiya ba ne ba saboda koyi ba saboda mu ne aikin kebi mu muka san abin da ke faruwa a cikin kebi kuma na zo a matsayi na malamin makaranta ba ma malamin makaranta professional teacher wanda yake na ajiye aiki na zo na shiga siyasa a matsayina na shugaban kungiyar malaman makaranta ta primary da secondary school ta najeriya saboda haka na san census bakin gurguru ba wai ma na jihar kebi ba na najeriya baki daya waɗannan da suka zo suka yi shi na gan shi tun ina najeriya na kuma da stakeholders ina mun zauna mun duba mun ga cewa dai wani ra'ayi ne kawai aka sa wurin wannan abun gani. koda muka zo mun san sha'anin ilimi yana da wahala sosai kuma dole ne gwamnati ta tsaya ta tabbatar da cewa ta hito da hanyoyi wanda ilimi zai inganta bayan na zo ni kaina na sa kwamiti an samfulin din makarantu ne wasu na je da kaina na ga abin da don ba maganar malamai magana a samu a gyara infrastructure idan aka yi gine-gine makarantun nan da an aka gyaggyara su sannan maganar malamai ta zo bayan na zo na kara shekara biyar saboda na ga malamai suna yawan aji aiki ritaya bisa ga eh, jadawali wanda na bi ina president da gwamnatin tarayya a kara malaman makaranta shekaru biyar kamar da aka kara malaman university da college of education so na zo na yi sainin wannan doka intulu don mi don mu yi retainer ne malamai kwamiti na yanzu ana betin malamai waɗanda suke da da suka karanci education amma yanzu abin da muke yi wani da tana kashe makudan kudi ne domin gyaran makarantun ne da kuma samu su kaya. yanzu da aka fitar da wannan rahoton za ku aje shi ne gefe ko ku akwai wani abu da za ku yi a kan shi. eh akwai abin da za mu yi don na sa kwamiti na ce a duba wannan report din da aka fito da shi. naman ni ina da belief din cewa ba gaskiya ba ne saboda na san gwamnan da na gada ya yi kokari kan sha'anin ilimi sannan kuma ya yi kokari kan sha'anin yara da ba su zuwa makaranta wayanda za a rage ba jihar da ba ta da out of school children wannan ba za a hana shi ba ba saboda kun saboda irin waɗannan a islamic su da a gare mu so ana yawon almajirai haka da sauransu in ba an zo an fito da hanyoyin da ya kamata ba domin a rage wannan ba za a iya kashe shi ba so gwamnati ta fito yanzu muna building din makarantun ne wayanda za a yi western education da kuma islamic education na'am mataimakin gwamnan jihar sokoto injiniya idris gobir kwanan nan mai baiwa shugaban kasa shawara a kan lamuran tsaro nuhu da badu ya ziyarci sokoto inda a cikin cikin jawabin da ya yi ya bayyana cewa an sami wato kyakkyawan nasara ko kuma abin nan za a ce nasara a bangaren sha'anin tsaro inda har yake bayyana cewa babu sauran wani mutum da ke hannu 'yan bindiga sai dai a daidai lokacin da yake wannan jawabin rahotanni sun bayyana cewa an kai hari a wasu garuruwa kamar gada da kuma wasu garuruwa na gabacin sokoto inda nan ne yankin da ka fito kamar yadda rahotanni suka bayyana ko ziyarar da ya kai a fadar gwamnatin jiha ya maimaita waɗannan kalamai amma ba a ji kamar an dan musanya ba haka gwamnonin da duk lamarin ya shafa ba a ji sun musanya ba shin haka na nufin kun amince kun yarda da abin da ya faɗa kenan kun yarda da kalaman cewa an samu nasara ɗari bisa ɗari akan sha'anin tsaro. alhamdulillah murtala abinda bayanin da bai ba shugaban kasa shawara ya yi a kan sha'anin tsaron najeriya ya yi na horibado a sokoto akwai fannin da ya dauke shi wanda mutane ya kamata su dibi ta fannin da ya dauke wannan maganar akwai kuma wani fanni wanda su mutane suke kallo akwai group wanda mutane ne aka kama su kamar irin almajiran da aka kama daga gadar local government wanda suna da yawa kamar irin mutanen da 'yan makarantar da aka dauka daga jihar kaduna aka bulo da su har zuwa jihar zamfara da kuma wasu 'yan matan gusau da sauransu a alhakika da gaskiya shi mai ba shugaban kasa shawara mu muna aiki da shi a matsayinmu na shugabannin jihohinmu wanda muka yi maganganu muka tattauna da shi na biyu waɗannan nasarori da an ce wanda gwamnatin tarayya ko kuma jami'an tsaro suka shiga suka yi kokari wajen karɓo wannan mutane su ne waɗanda shi mai ba mataimakin shugaban kasa shawara na baɗu yake magana cewa babu irin waɗannan group ɗin su ne yake magana cewa an samu da an karɓo su amma akwai individually waɗanda su ko annan daban-daban ne na wasu ƙauyuka misali kamar ni inda ni fito musamman domin can ah, na san irin matsalolin tsaron da a wannan bangare na gabacin sokoto akwai irin wannan ɗaya biyu uku hudu wanda su daban-daban ne wani zai je gona an kama shi wani zai je kaso an kama shi wanda wasu in kawar ba gwamnatin jiha ba ko kuma irin jami'an dss da sauransu ba masu da information na cewa an ɗauki wani ko an kama wani to waɗannan abubuwa su ne shi mai bashi gaban ƙasa shawara yake maganganu a kai. masu saurare saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku ci gaban wannan tattaunawa godiya ga abokan aiki haruna shehu maraban jos da grace oyenubi da ma dukkan waɗanda suka taimaka wajen samun nasarar wannan tattaunawa sai kuma dadi balawaye da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga washington dc a gaishe ka da tawagarka da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To Ibrahim a takaicen. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa jiya talata cewa ya yi takaicin yadda rundunar tsaron Isra'ila ta zafafa hare-haren sojinta a ciki da kewayen Rafa da ke kudancin birnin Gaza. Wanda ya raba akalla mutum 450 da muhallansu a makon da ya gabata. wannan yana daɗa kawo hana shigar da kayayyakin jin kai sannan yana daɗa ta'azzara mummunan al'amarin da ake fama da shi abinda wato na'ibin mai magana da yawun shi farhan hak ya faɗa wa manema labarai kenan a shalkwatar majalisar ɗinkin duniya sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya yi wa ukraine alkawarin cewa amurka za ta ci gaba da tallafa mata yayin wata ziyarar aiki da ya kai kif jiya talata muna tare da ku yau sannan za mu ci gaba da kasancewa tare da ku har sai mun tabbatar cewa ukraine ta samu tsaro yancinta da damar ta zaɓi yadda take so ta tafi da al'amuranta abinda blinken ya faɗa kenan bisa rahotannin reuters A yunkurinsa na ganin an farfado da sarrafa kayayyaki a cikin gida, shugaban Amurka Joe Biden ya sanar jiya talata cewa zai aza haraji mai yawa akan motoci kirar cana masu amfani da lantarki da sabbin haraji akan chip ko kwakwalwar kwamfuta da fayafayen tsotso makamashin rana ko solar cells da kuma batiran lithium ion. ba za mu bari cana ta cika mana kasuwanninmu da kayayyakinta ba lamarin da yake sa sashin kere-keren motocin amurka kasa gogayya yadda ya kamata abinda biden ya faɗa kenan. wani gagarumin bincike da ake shirin gudanarwa a afirka ta kudu zai kasance wata babbar nasara a fannin yaƙi da cutar tarin fuka wato tb ta sabon maganin cutar ya zama na farko da zai taimaka wajen wato kare kamuwa da cutar da ke shafar huhun ɗan adam musamman tsakanin matasa da mutanen da suka manyanta cutar da tafi kasancewa ruwan dare sannan kuma sabon rigakafin cutar tb da aka samu a tsawon sama da ƙarni guda. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin Aisha Ma'azu wadda ta taya ni gabatar da shirin da mu Dadi Balawi sai kuma mu na yanzu Jimmy Cook ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri. Wasu.